Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 1622 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu yanzu haka a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niya FM. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwa sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro barkanmu da yammaci Usman Ahmad ne tare da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a cikin shirinmu na lasariyar yau shida ga watan Mayun shekarar 2017 da farko ga kanun labaran duniya. An kaddamar da amfani da yarjejeniyar samar da yankunan da ba a fafatawa a cikinsu da nufin kai kayayyakin agaji na jin kai ga waɗanda suke bukata a ƙasar syria an buƙaci tsaffin mukarraban shugaba donald trump da su miƙa duk wasu bayanai da suke da su na yiwuwar yin alaƙa da 'yan ƙasar rasha sannan kuma gidajen talabijin na amurka da dama sun ƙi su nuna tallar nasarorin da shugaba donald trump ya ce ya samu cikin kwanaki 100 da ya yi yana jan ragaman mulkin amurka Gwamnatin jihar Taraba ta kudura aniyar ganin an sami dawwamamman zaman lafiya tsakanin kabilar Shomo da Jole har ma mataimakin gwamnan ya leƙa yankin. mun zo ne mu ga wajen da ake rikicin ma a kansa abin da ya kawo mu kenan mun zo mun ganin Allah yadda kuma mun koma za mu je mu fada mai girma gwamna abin da muka gani kuma za mu rubuta recommendation namu bi saboda a samu final solution na wannan abun din wannan crisis aka jima ana ta yi tsakanin jole da Shomo Su kuma kungiyar Miyatti Allah ta ƙasa a Najeriya sun yi kira ne da a sake tunani game da dokar nan da aka bullo da ita a Benue wadda ake cewa za a ɗaure ko kuma cin taron makiyaya. za mu ɗauki dukkan wani mataki na lumana da shari'a mu ga cewa wannan doka ba ta yi aiki ba don in ka duba ita dokar kanta ta yi karo da tsarin mulki na tarayya. To sai kuma rahoton bikin kamun kifi a tafkin Gariyo a jihar Adamawa akwai kuma shirinmu na amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi. Yanzu ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce tana maraba da duk wani yunkurin ƙasa da ƙasa da zai rage tarzoma domin a samu zarrafin kai kayayyakin agaji na jin kai ga waɗanda suke bukata a ƙasar Siriya, sa'annan kuma daga bisani a samu hanyoyin magance rikicin ƙasar a siyasance. Jiya Juma'a da tsakar dare aka ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar da aka kula na samar da yankunan da ba za a fafata a cikinsu ba. Wakilan ƙasashe uku da za su tabbatar da ana mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar rasha da turkiya da kuma siriya ne suka rattaba hannu akan yarjejeniyar a ƙarshen zagaye na baya-bayan nan na sha ruwan samun zaman lafiya da aka yi a astana babban birnin ƙasar kazakhstan a ranar alhamis ƙasashen suka yi na'am da shawarar da rasha ta gabatar na samar da waɗannan yankunan a cikin siriya da nufin kawo ƙarshen rikicin da aka yi shekaru shida ana yi Jama'an amurka sun ce jiya juma'a 'yan yakin sa kan ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somaliya suka kashe wani sojan amurka na musamman suka raunana uku daga cikin sojojin amurka da suke taimakon sojojin somaliya sojan kwandambalan amurka da ya mutu shine sojan amurka na farko da aka kashe a ƙasar somaliya da yaƙi ya ɗaiɗaita tun lokacin da aka fara mummunar fafatawa a 1993 jami'ar fadar shugaban amurka sun ce shugaba donald trump ya aika saƙon ta'aziyyarsa ga iyalin wanda aka kashe tare da nuna godiyarsa ga yunkurin sojoji mata da maza na rundunar sojan amurka tawagar yakin neman zaben dan takarar shugaban kasar faransa emmanuel macron wanda yake kan gaba da farin jini sun faɗa jiya juma'a da daddare cewa an kai wa ɗan takararsu harin satar shiga akwatin sakonni da ta sa har aka kurmata sakonnin imel da hada-hadar kudin yakin neman zabensa. sun bayyana cewa ba da bayanin ko kuma gabatar da dubban sakonnin imel da wasu bayanai hada-hadar kudin yakin neman zaɓe wani yunkuri ne na kasar demokuraɗiyya kamar yadda aka yi a lokacin yakin neman zaben shugaban amurka wasu waɗanda suke kiran su em leaks ne suka kwarmata waɗannan bayanai a dandalin yanar gizo kafin tsakar daren jiya juma'a lokacin da 'yan takarar shugaban kasar faransa suka kammala yakin neman zaben fidda gwani da za a yi gobe lahadi idan allah ya kai mu a nan amurka kuma kwamitin majalisar dattijai da yake binciken zarge-zargen cewa rasha ta yi shishigi a zaben shugaban amurka ya bai wa tsaffin mukarraban shugaba donald trump umarnin su ba da duk wani bayani da suke da su na yiwuwar yin alaka da 'yan rasha haka kuma kwamitin ya buƙaci bayanai daga tsohon shugaban yakin neman shugaba trump paul manafort da mai bashi shawara roger stone da kuma mai bashi shawara akan matakan tsaron cikin gida michael flynn a zaman wani bangare na binciken kwamitocin majalisar dattijai da na wakilai tare da jami'an hukumar leƙen binciken aikata laifuffuka ta fbi duk suna binciken yunkurin rasha na yin shishigi a zaben shugaban ƙasar da aka yi bara a nan amurka to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gidajen talabijin da dama a nan Amurka da suka hada har da ABC da CBS da NBC da kuma CNN sun ƙi su nuna tallar irin nasarorin da shugaba Donald Trump ya ce ya samu cikin kwanaki ɗari da yana jin ragamar mulki. Tallar ta ƙunshi ma'aikatan gidajen talabijin da alamar labarin karya a kan fuskokinsu. Galibi duk wani labari ko rahoto da ya caccaki manufar shugaba Donald Trump shi a wurin sa labari ne ko kuma rahoto na ƙarya gidajen talabijin sun haƙaƙe a kan cewa ba kashin gaskiya a tallar gidan talabijin na gidajen talabijin na cnn da nbc sun ce za su nuna tallar idan aka fitar da rubutun da aka yi da ke cewa labarai ko kuma rahoton rahotannin ƙarya a fuskokin ma'aikatansu kwamitin yakin neman zaben shugaba trump ne ya haɗa tallar tuni dai har shugaba trump din ya ce zai nemi a sake zabensa shugaban kasa a shekara ta 2020 idan allah ya kai mu jiya juma'a fadar shugaban amurka ta white house tabbatar cewa macen da ke aikin shigar da baki wajen shugaban kasa angela reid ba ta akan wannan mukamin angela reid ita ce macen farko kuma mace ta biyu bakar fata a tarihin amurka da ta riƙe wannan mukami. shugaba barack obama ne ya naɗa ta bisa wannan mukami kuma an san cewa tana yi masa biyayya tun ƙarshen ƙarni na goma sha tara fadar shugaban amurka ke da mai gabatar ko kuma kai baki wajen shugaban ƙasa da matarsa ba kasafai ake korar mai rike da wannan mukamin ba mataimakiyar sakataren yada labaran fadar white house sarah huckabee ita ta faɗa wa 'yan jarida wannan canjin ta faɗa cewa an soke angela reid daga wannan mukamin jaridar washington post ta buga labarin cewa an kori angela reid daga wannan mukamin har ma ta ambaci angela tana faɗin cewa fadar shugaba ya kamata ta yi bayani akan wannan batu labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc gwamnatin jihar taraba ta kudura aniyar ganin an samu dawwammamen zaman lafiya tsakanin 'yan kabilar shoma da jole a can jihar ta taraba ga wakilinmu sanusi adamu Kwamitin bincike da warware rikicin tafkin marimi tsakanin al'umman Shomo da Jole na karamar hukumar Lau da ke jihar Taraba da gwamnati ta nada domin samar da dawwammamiyar zaman lafiya ya kai ziyara ta farko yankin tafkin marimi. Mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu kuma shugaban kwamitin samar da dawwammamiyar zaman lafiya tsakanin al'ummomin Shomo da Jole da suka jima suna fama da tashe-tashen hankula da ya sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi da dama. ya yi bayanin dalilin wannan ziyara tasu. Dalilin zuwa nan kasan da akwai rashin jituwa da ya faru tsakanin mutanen Shomo da kuma Joli. So yanzu kuma mun zo ne mu ga wajen da ake rikicin ma a kansa abin da ya kawo mu kenan. Mun zo mun ganin Allah yadda kuma mun koma za mu je mu fada mai girma gwamna abin da muka gani kuma za mu rubuta recommendation namu bi saboda a samu final solution na wannan abun din wannan crisis da aka jima ana ta yi tsakanin Joli da Shomo kamar yadda ka sani ba yanzu bane wannan abun ya jima. To bet ka san shi kullu abin da muke faɗa shi ne dole sai zaman lafiya zaman lafiya kamar kullun yadda his excellency yake faɗa shi yasa a gaskiya bai ji daɗin wannan abun ba da ya sake faruwa tsakanin su domin mu mun tabbatar cewa su yan uwan juna ne. A baya dai an shanar da kwamitoci makamancin wannan kan tashe-tashen hankula a tafkin na marimi ba tare da an cimma nasarar magance matsalar ba. Tambayar kenan da na yi wa kwamishinan yada labarai na jihar Taraba kuma memba a kwamitin barista Anthony Danburam. To idan Allah ya yarda abin da ya kamata shi ne a yi adalci kada yi abu wanda wani zai filin kamar ana ba wani fifiko ko kuwa kamar akwai wani a wani wuri yana kare wani to wannan abun ya zamana akwai tsoron Allah akwai adalci kuma a dubi zamantakewan jama'a wannan wuri shi ko sarkin lau Alhaji Abubakar Sadiq dan Buram memba a kwamitin shawara ya baiwa al'ummomin Shomo da Jole da su zauna lafiya da juna um, kira na ɗaya ne musan maganan Jole an Shomo yanzu aka fara ba amma ba da a bari a rigai har abada ba ba zai yi ba mu gaskiya ba mu ji daɗin sa ba a zamanin mu ina kira maganan Jole da Shomo su biyu nan zauna su yi tunani mai kyau su sa ubangiji a gaban su kamata maganan faɗa a ɗauki makami duka a daina. Wani tabbaci mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu kuma shugaban kwamitin warware rikicin tafkin marimi don samar da biyar zaman lafiya zai baiwa jama'a. Ganin kwamitin bai bi sawun irin waɗannan kwamitoci magabatarsa ba. Ni na tabbatar cewa tun da ka duba kullum abin da shi mai girma gwamna yake faɗa tun kafin ma mu zo shine ya san yadda muka zo muka samu jihar Taraba game da tashin hankali kuma babban abu in akwai abu guda ɗaya muna so mu ci gaba shine zaman lafiya. To ni ina gani fan Allah yadda shawarwarin da wannan kwamiti za ta rubuta ta je ta mika mai girma gwamna ina gani in Allah yadda Allah yadda za mu samu masalahan wannan abun ya zama na ba mu sake samun irin wannan ba tsakanin jolo da jole da shomo ba ma su kadai ba kawai har da ma sauran communities da suke wannan wajen din tashe tashen hankula tsakanin al'ummomin shomo da jole kan mallakar tafkin marimi mai dimbin albarkatun kifi da kuma ruwa na bayin noman rani ya samo asali sama da shekaru talatin da suka gabata kuma sau biyar al'umomin ke taho mu gama da juna lamarin da ya yi sanadiyar asarar rayuka da kone-konen dukiyoyi da dama. Abin jira a gani shine ko kwamitin da gwamnatin jihar Taraban ta naɗa zai maido da dawwammamiyar zaman lafiya a tafkin na Marni. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya. To su kuma kungiyar miyati Allah ta ƙasa a Najeriya kira suka yi da a sake tunani game da dokar nan ta jihar Benue wadda aka bullo da ita da kudurin cewa za a dinga ɗaurewa ko kuma cin taron makiyayin da suka saba kan iyakokin kiwo. Nasiru El Hikaya gare ka. Kungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah ta nuna rashin amincewa da dokar da Majalisar Dokokin Jihar Benue a arewa ta tsakiyar Najeriya ta kaddamar da ta hana makiyaya kiwo a dazukan jihar in banda keɓantattun filaye da masu kiwo suka mallaka. Sakataren kungiyar Baba Ganjar ma ya shirya wa manema labaru a Abuja cewa dokar za ta yi karan tsaye ga lamuran kiwo da zaman tare a yankin. Ganjar ma ya kara da cewa dokar za ta datse hanyar burtalin shanu da ya ratsa ta jihar ta inda makiyaya ke bi su tafi kudancin kasar. nan mai yace Allah na da matsayin dokar ta saba wa makundin tsarin mulkin Najeriya. Mun yi mamaki ya kawo mana matukar damuwa a kungiyance. Za mu ɗauki dukkan wani mataki na lumana da shari'a mu ga cewa wannan doka ba ta yi aiki ba dan in ka duba ita dokar kanta ta yi karo da tsari tsarin mulki na tarayya wanda ya ba wa kowane ɗan ƙasa dama ya tafi inda ya zaɓa ba tare da ya tsangwama wani ba in ka dubi dokan za ka ga kusan ɓangare ɗaya ne ya kawo wa bafulatani makiyayi matsi da damuwa dokoki ne wanda idan ka aiwatar da su maimakon gyara sai ya kawo barnar da ya fi gyara muna kiran duka hukuma da ta dace lallai a jawo hankalin gwamnatin jihar benue akan wannan doka da ta aiwatar don magance shi cikin gaggawa shine zai kawo mana kyakkyawan fahimta da maslaha a ƙasa. kungiyar ta yaba wa jihar Bayelsa da ta ware kadada dubu ɗaya da ɗari biyu don makiyaya da nuna takaicin yadda jihar Benue da ke tsakiyar makiyaya da tarihin hulɗar kabilar Tibi da Fulani amma majalisar dokokin jihar ta kafa dokar. None of the herdsmen are killed or were attacked. It was my people that were attacked. Nan gwamnan jihar Benue ne Samuel Otom ke kugawa kan wani hari da aka kai buruku a jihar da ya ce ba a kashe kowa ba sai mutanensa inda akan bai shafi ran kowane makiyayi ba. This act is perpetuated by Ghana Ghana and his group. Da kisan zaki biyan gwamnan ya ɗora alhakin ne kan wani ɗan ta'adda mai suna Ghana wanda ya ce ya daɗe yana zubar da jinin mutane ciki da sarakunan gargajiya har ma da kawunansa. Kill traditional rulers, killed his uncles, has been killing all over the place. Dokar ta hana kiwo ta tsara ɗorin shekaru uku ga wanda ya keta ta. Hakanan za a ci tarar kowace saniya naira dubu ɗari. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya. To a can kuma jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz wakilin mu da ke can ya aiko mana rahoton yadda aka yi bikin kamun kifi a tafkin Gariyo. a bana ma dai ruwan masunta da kuma masu sayan kifi ne ma suka cika a bikin kamun kifi na gariyo a wani yanayi na ban sha'awa geriyo da ke magalkashin masarautar adama wani waje ne da ake noman rani musamman noman shinkafa kuma duk shekara masunta kan yi turuwa domin zuwa bikin kamun kifi inda kuwa ke fafutukar samun rabonsa. A shekarun baya aka ma cika inda matan aure kan nuna fushin su ga duk ɗan namijin da bai zo da kifin geriyo ko na juwa ba to sai dai kuma ba kamar shekarun baya ba matsalar karancin kuɗi ya ka tsaiko a wannan shekara. Sai dai ba kasuwa ba ba kuɗi a gari a yi a samu a biya ma'aikata duk mu samu mu mamu dan ce abinci a karkashin su. Wannan Ko akwai saura. Malam Abdulrazak Abubakar da ke zama sakirawan Geriyo ya ko bayyana muhimmancin wannan kamun kifi da suke yi. Babu ruwa wanda yake da albarka da amfani wanda ya kai shi. Musamman ta fagen kama kifi yanzu gashi dai ka duba ana nan ana ta hada-hada ana biki ana marmari ana kama kifi abin sha'awa duk inda ka duba dai ba za ka iya gane wannan mutane kala ina ne ba shi ma da yake karin haske shugaban kungiyar masuntan jihar adama mahmud ali kano ya koka nema da abin da ya kira shakulatin bangaro da hukumomi ke nuna ga harkar raya da ruwa da ke taimaka wajen samun kifi shugaban kungiyar masuntan ya koyi kira nema ga gwamnatin jihar da taimaka wajen raya tafkin geriyo ganin cewa tuni wasu tafkunan da ake da su masu kafe kamar na juwa wanda hakan yace zai ma taimaka gaya wajen samar da aikin yi ga matasa eh, wannan alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya kamu wannan lokaci na geriyo annual fishing festival wannan guri ba yau ya fara wannan abu ba sai dai wannan karo abun ya bamu mamaki kifin ya fita fiye da dukkan yadda yake fita kowane shekara sannan tara jama'a abu ne wanda daman wuri shi kifi an sani matukar inda za a same shi to za ka ga mutane a wannan guri sannan shi kifin za ka ga a zo a taruwa ka ana kama mutane na zuwa to ka sani an rene shi ne ba a samun sa haka kawai kuma za ka lura duk faɗin jihar adamawa a yanzu ba mu da inda ya rage kamar wannan wanda muke da shi wanda za a bude a shekara kaga mutane sun zo sun taru akwai argungu fishing festival kamar nan da akwai juwa fishing festival da muke da shi to allah ubangiji da ikonsa wancan gurin allah ya kawo karshen ruwan ya kare ruwan nan da daidai ruwa ne ya fi shekara ɗari don na tashi na tadda wannan ruwan amma a baya bayan nan ne da aka shiga renon ruwan ake samun wannan amma da babu wannan matashi maza yan matasan nan maza da mata mata duka babu wanda babu ana in dai batun maganan kifi ne to muna alfahari da geriyo da ikon Allah kawo yanzu tuni har wasu sun soma gyara kifaye da suka kama da ma da suka saya domin gudun fushin masu gida Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To ana fa tare da sashen Hausa ne na murya Amurka a birnin Washington ta gundumar Columbia ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Malam Rilwanu Sa'idu Gayari game da ƙunar baƙin wake. Za kuma a ji babi na ɗaya na ansar tambayar Alhaji amadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun da kuma masarautar ta Katagun. To bari mu fara da ƙarshen ansar tambayar Luwanu Sa'idu Gayari kan ƙunar baƙin wake. Idan mai tambayar na saurare, ga ƙwararre a harshen Hausa kuma jami'i a sashen adanawa da samar da kayan tarihi da ke Abuja, Malam Sani Balankaro wanda ya ci gaba da cewa. mutu mutum ɗaya ce ba za a mm. kira ta a kunar bakin wake ba mm. eh, tana da bambanci ne ma ake kira kamar kundin bana mm. in mutum shi kaɗai ya je sai da ransa ya faɗa amma niyyarsa ita ce ko a mutu ko a yi rai ba za a kira shi kunar bakin wake ba ya yi kundin bala a lokacin yaƙe-yaƙen musulunci zamanin sayyidina abubakar ana yaƙi da wani da ya kira kan shi annabin ƙarya musulun mutum kazagi sai aka rasa yadda za a yi a faɗa musu suka je suka shiga wata ganuwa kamar irin ganuwar kano din nan mm. suka rike kansu aka aka a shiga aka rasa yadda za a shiga to a cikin su baya dan sayyid na abubakar sai wani ana kiransa albarra ana neman yadda za a shiga cikin gari a rasa sai ce shi kadai a cikin shi a jefa cikin shi zai san yadda zai buɗe kofar garin mm. sai ya ce shi a cikin shi a wurga shi cikin abokan gabar mm. ɗan shi aka jefa shi ana ko jefa shi daga shi ta takobinsa ya sauka ana kai mishi sara yana kai sara ita hmm. wato babbar manufarsa ita ce je kofar garin yahuda sai buɗe ta domin wasu ƙarasa yaƙi. Hmm. Kaga wannan ya yi kundin bala. Ya kundin. To tun daga lokacin da aka yi wannan unar bakin waken da yarima ya sha wuta shin an ci gaba da wannan takurama bayi su rinka daukar yarimo koko da an daina. Wannan sai masana tarihi za su <laughs> iya eh. wani bayani. Amma duk da haka dai an koyi darasi. <laughs> Sosai koyi darasi kwa. Domin ai wato ba wai ba a taɓa yi ba ne. domin an ce kamar da na ji profesa Ali Gonzo zai taɓa faɗa, mm. ai nan ma wannan ɗabi'a ta da aka ta ƙunar lotsin wake da ana kiranta wai a takwama. A takwama? Eh, amma daga kan lokacin da shi baƙin wake da wannan ɗan sarki suka yi wannan abu sai abin ya canza wato yanayi. Daga a takwama zuwa ƙunar baƙin wake. Wato a cakwama daga an cakwami mutum mai ya aka yi shi a cakwama din ya abin da samu asali. Watakila kana iya kiran wannan kalmar ko kuma wannan suna amsa kama ko kuma kalmar amsa kama. Mm. ne kalmomin da a nahawun hausa ake kira su wato idiopom. Mm. Kalmomi ne wanda suke amsa kamar aikin su. Eh. Yau eh, ba za ka ce cika ne ga yadda aka ga yadda ya samu haka eh Mm. amma dai kamar da ma ɗin kai wannan tsinkayen yana iya yi wa wani haka ɗin mm. a ce yawa eh, aka yi wato ya wanda ya kware shi ya cakume shi sun san ta yi da shi da wanda ya fi ƙarfinsa ɗin <laughs> lallai wato kenan eh, alhaji bala shi ɗan adam a tarihance yakan ƙirƙiro wato kalmomi ne su dace da wasu abubuwa na tarihi da ba za a mance ba daga nan kuma sai a kwaskware shi sai ya zama wato Eh, abin da za a rinka amfani da shi har abada kenan? Ai, kwarai da gaske. Ai, hmm. eh, Malam Ibrahim, kamar yadda ka ga Allah ya halitta ɗan adam hmm. ya rayu a bayan ƙasa ya haihu kuma ya yi zuri'a haka harshe. Iko Allah. da ɗan adam yake yi shi ma yau da gobe yake haihuwa tare da ɗan adam ɗin. Kuma hmm. da ɗan adam yake tasowa ya girma ya haihu. Har kuma wata ran ma a ce ya mutu. Iko Allah. harkar ɗan adam yake yadda ka gani yau da gobe duk sanda wani abu sabo ya zo da abu a san shi ba mm. za ka ga wasu al'ummomin dan ba kowace al'umma ba sai ka ga wata kalma ya fito ko kalma ko sara ko wani suna mm. ya yi wurin ya biyo bayan wannan abu eh. to sai kuma ansar tambayar malam amadu manaja bauchi kan tarihin mai martaba sarkin katagun da kuma masarautar ta katagun idan mai tambayar na saurare to ga wakilinmu a Bauchi Abdulluhan Muhammad da ansar da ya samo maka. A dangane da tambayar da Ahmadu Manaje ya aika ma sashen Hausa na murya Amurka yana son ya ji tarihin kasar Katagun kama daga masu sarautu da yadda take matsayinta a dolar Usmaniya da dai kuma yadda masu sarautu ko nawa ne suka yi a wannan masarauta to na yi tattaki inda yake na zo fadan wani shi ma mai sarauta ne na kasar katagun din to waka dai a bakin mai ita tafi daɗi da farko don so ka gabatar min da kanka sunana ibrahim muhammadu waziri ta katagun to an ka daɗe gashi ana neman a san tarihin shi mai mataba sarkin katagum na yanzu wato alhaji dr muhammad kabir umar com ko za ka ba mu takaitaccen tarihinsa to an haifi mai martaba sarkin katagun a 1932 a garin azare a 1932 a garin azare lokacin ubansa yana yariman katago alhaji umar faruku abdulkadir shi ne mahaifinsa to wannan lokaci azare ne take kamar cibiyar ko kuma headquarter wannan masarauta na katago Azarai ita ce cibiyar headquarter ta katago ne ta wasu rikici to wannan lokaci da aka haife shi kamar suna da yawa ne shi ne ma na nawa a cikin mahaifansa shi ne na farko a cikin mahaifansa a maza amma yana da yamaci to kamar karatun da ya fa kama daga firamare a zuwa ko gaba da firamare ko za ka mana ya yi karatun alkur'ani a gidan mala audu ba da magari ya yi karatun firamare a azare ya yi karatun middle school a bauchi ya yi kwasa-kwasai a kan mulki a amadu bello university zaria to kaman a wace shekara ce ya samu wannan ah, sarauta na sarkin katago ya samu sarautar katagun a cikin watan oktoba 1980 lokacin shi ne sarkin katagun na nawa a lokacin shi ne sarkin katagun na goma sha daya goma sha daya to kamar sauran sarakunan da suka gabace shi kamar su waye da waye kama daga wanda ya fara sarautar ƙasar katagun akwai malam ibrahim zaki akwai Suleiman a dandaya akwai muhammadu dan kawwa akwai abdulrahman akwai abdulkadir kibari akwai muhammadu haji akwai abdulkadir na biyu gagara da huwa ke kiransa akwai muhammadu Abdullawa. akwai abdulkadir na uku akwai shi sarkin katakon umaru mahaifin shi muhammadu kabiru kamar kowane akwai wanda suka yi shekaru kamar nawa eh, ko kana da kididdigan wannan to kamar malam zaki dai ya shekara bakwai yana sarautar katako shi suleimanu a dandiya bai wuce shekara biyu ba shi muhammadu dan kawwa ya yi shekaru 28 shi abdulrahman ya yi shekaru 4 sai shi abdulkadir kibari ya yi shekaru goma sha bakwai maham ashirin da takwas abdulkadir gagara da huwa ya yi shekaru takwas muhammadu abdullah ya yi shekaru hudu abdulkadir na uku ya yi shekaru talatin da takwas umar faruku ya yi shekaru talatin da uku muhammadu kabiru yanzu yana cikin shekaru na talatin da bakwai kan sarautar katago. To sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a saurari ansoshin wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansa kan tarihin masarautar katagun da ke jihar Bauchi. Yanzu a madadin Alhaji Ibrahim Waziri Dokajan Katagun da Malam Sani Balankaro da wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To yanzu kuma bari mu ji labaran duniya amma a takaice wannan karan. Wani labari da muka samu yanzu na cewa akalla mutane 34 ne suka mutu yau Asabar lokacin da wata mota da ke jigilar ɗalibai da malamai ya yi hatsari a Arusha ƙasar Tanzania. Ɗaliban suna kan hanyar su ne ta zuwa yin jarrabawa. Sannan kuma 'yan ƙungiyar Al-Shabab a ƙasar Somalia sun filla kawunan sojojin gwamnati guda biyu da suka kama yau asabar a kusa da wahade can kimamin kilomita 35 a can yankin tsakiyar kasar jami'ai suka bayyana wa muryar amurka To da takaitattun labaran shirin mu na la'asar ya kammala sai da daddaren Allah ya so za mu sake dawowa yanzu kan a madadin ita Jummai Ali da ta karanto mana labaran sai Salama Abu wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne Mr. Sheng ni Usman Ahmad daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.